وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون waɗannan misalai ne da muke bugawa ga mutane don su farkar da su su ganar da su gaskiya kuma su shiryar da su zuwa gare ta amma babu masu raskarsu kamar yadda ya dace sai waɗanda suka san shari'ar Allah da hikimominsa